Thank <laughs> you. jami'an sashen hausa na rediyo faransa hawa kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin kuma mai farin jini na kaɗe-kaɗe da al'adu kuma kamar yadda kuka yaba shirinmu na makon da ya gabata hakan ya bani kwarin gwiwa kawo muku yaro mai tashe wanda shi ma dai ya bi layin masu wakar wata mai alfarma duk da sunan da ya yi a fagen waƙoƙin soyayya da faɗakarwa wato mawaƙin nan salisu mai jamfa ga dai ɗan takaitaccen tarihinsa. an haife ni a garin gangara karamar hukumar giwa local government a jihar kaduna cikin ƙasa ta najeriya sannan na yi karatun addini daidai gwargwado ba da bayan haka na yi firamare na kuma kammala sakandare na daga lokacin da na gama sakandare sannan sai na fara shiga cikin wannan sana'a ta fim ɗin hausa kuma da na shiga sai na karkata a ɓarayin da nake da basira inda an ce inda baki ya karkata nan yau ke da lala na fada a fannin waka so da waka dai aka sani kuma da ita jama'a suke abin nan ina nan ma dai sanadiyar wakan na samu mai jamfan ma mai jamfa kenan ai da naji mai jamfa na ce to ko dai ya dan yi sana'a sai da kaya ne a ko da ban taba sai da ko hula ba sana'a dai wakan wata waka ne ina mai eh, ana faɗin jamfa ɗin sanadiyar ta mutane suka min lakabi da mai jamfa um, kenan akwai dangantaka tsakaninka da nura gangara ko nura gangara kusan dan uwana ne ma zan ci kamar yaya yake a wurina tun da garinmu ɗaya kuma tare muka taso sannan in aka bi ta wani fannin ma da mahaifansa da nawa suna da dangantaka mai ƙarfi gashi kuma kun yi gadon waka ko gaskiya ni ban gaji waka a wurin kowa ba dan kab danginmu babu wanda yake waka in ba ni ba sai ko nura sai nura gaskiya haka ne <laughs> so kawai dai Allah da ya sa min sha'awar abin tun ina yaro karami tun kafin ma in gama firamare babu abin da nake sha'awa irin fim a fim ɗin kuma ba abin da ke burge ni dan ni in aka zo waka aka ce irin ana kallo a wuce ma raina yakan ɓaci saboda tana cikin rayuwata so ashe Allah ya yi hukuncin cewa ina da rabo kuma zan kasance mawaki ma kamar yadda nake a yanzu. Ramadan al-Karim Ramadan al-Karim lokaci ya zo kuma da yake yanzu wata ne mai alfarma kuma kana ɗaya daga cikin mawakan da ake ji da su a cikin wannan watan ganin irin waƙoƙin da kuka yi ma watan nan mai alfarma ko me jara ka kai wannan waka to gaskiya in har za ka iya yin waka akan abubuwa na rayuwar duniya to ya kamata ka dinga duba menene mutane suke fuskanta na farko dai a kaf shekara babu watan da ya kai watan nan na ramadana girma da daraja har a wurin allah domin kuwa a cikinsa aka saukar da alkur'ani kuma manzon Allah ya kira kiraye da yawa a gare mu kan mu sauƙaƙa mu tsaya da bauta da ibada mu canza rayuwar mu tuba ga Allah duka a cikin wannan wata to a kullum mu abin da muke dubawa shine menene za mu kira al'umma zuwa ga shi shine alkhairi so shigowar wannan wata duba falala da abubuwan da ke ciki yasa na ce bari in yi amfani da dama ta in yi kira ga al'umma kan su tsaya su tsayu ga bautar Allah sannan su gane wani wata ne ya shigo saboda akwai shagala ta rayuwa wanda wani yana raye ne amma kuma yakan manta da wasu abubuwa to amma sanadiyar haka za a iya samun waɗanda suka faɗakantu da waƙar da kuma abubuwan da muka yi kira da a ciki haka dama an sha faɗa a ce ai mawaƙan na yawancin su din malamai ne to gaskiya ni dai ina cikin sawun almajirai akwai dai malaman mukan dan duka kasan sa haka mu dan ɗebi bakin abin da Allah ya ba da dama amma ni ina cikin ɗalibai ne wanda kowa ke nema tashi mu zazzage da mutsi musulmi kowa a azama watan ramadan watan falala watan rahama da alfarma wata na bidar yanci ya zo mai mota a cikinsa sa Qur'ani yanzu sai mu ɗauki karatun Qur'ani da yawan salati gun manzo sadaka kyauta sai biyan ma da zaran an ce dan kanzo mu ce mu mai nema shi ne in mun haka ba aibi ne ba sai ku duba manzon ya yace ko an neme ka karkai bai zama illa ba in misali mun ita za ka biya in kai haka bai zama laifi ba ladin kai yana a wurin Allah tabaraka sarki mai girma ganin cewa ku yan boko haka na idan za ku rubuta waka wani sai ce ai yi wata shida ina rubuta waka kaza hmm. wani kuma ya ce yayi shekara kila hmm. ma wakan nan ka taba yi yanzu ne ka sake maimaita shi hmm. me zaka iya gaya mana akan kai naka salon rubuta to musamman da wannan na ramadan din to abinda mutane ba su gane ba waka dai na farko baiwa ce dan ba a koyanta a makaranta ba kuma ka zuwa wurin wani ka duka a koya maka duk wanda kika gani na waka a rayuwa to Allah ya masa baiwata sannan kowa Allah ya kan mishi kalar tasa wani zai rubuta wani da kayi ke yi wani kuma rubuta mashi ma za a rera to ni gaskiya da dai na rubuta waka amma a yanzu duk waƙoƙin da nake babu wata waka da zan ce da biro da takarda na zauna sai dai in ta kama haka nan kawai bayan an gama a yi tunanin bara aje don tarihi da ka nake yin waka ta duk lokacin da na yi tunanin zan yi Allah yakan saukan min da basiran kuma nukan yi ta kan tsari don har yau ban taba jin wanda ya zo ya ce min guri kaza ka yi kuskure ko makamancin shi ba sai dai idan na gama nukan nemi mawaka yan uwana saboda tunani biyu ya fi daya in ce a sauraron min wannan akwai kuskure in aka ce babu to daga lokacin sai in ce barin sake ta ga wata nasiha zan ba ku ku abokaina a watan azumi ko ji dangi na mu yawaita karatun Kur'ani za mu samu yardar mai girma watan ramadan da watan falala watan rahama da alfarma wata na gidan yanci ya zo mu dage kar da miyan sanyi Sanda ka kai azumi saurare ni dan nemi dabino kyakkyawa ko kuwa duk ku yi ganewa ladanka yana a gurin Allah tabaraka mai ikon To a takaice dai ka yi waƙar Ramadan kuma ta samu karbuwa. Gaskiya ta samu karbuwa. Ila ma ita ce bakan damiyar ka. A'a ba ita bane bakan damiyar ta. <laughs> Amma akwai wani hasashen da ake cewa wai wannan waƙar azumin nan na farko farko ka yi ta. Haka ne? Eh, gaskiya ne tun kafin ma azumi. Ana azumi sura kwana uku na yi tunanin to wace gudunmawa zan bada. Sai na ce to bari in yi amfani da wannan damar. sai na buga ta na kuma rarraba ta ga waɗanda ya kamata su tallata din so kuma tun daga lokacin da aka fara azumi har zuwa yau dinnan kullum ina amsa waya ga waɗanda suke da nan ta suna samun albarka suna kuma godiya lallai sun ji wakan ramadan da sauransu tsayuwar sai mu dage yau duk akwai dare na lailatul kadari wannan da kowa ke nema ladar madara kuda guda dubu don haka sai mu yoyin ma laifukan mai tabaraka ya fiye wa albarkar abban fatima kayan masrufi in kun haka kun ka wuce barna arziki da talauci na gundul janali tabaraka sarki na a tajiri ku taimaki al'umma da makwabtan ku kar da su kokawa Allah ya bada nan da ake nema. Amin. Um, hakan dai ba zai hana ka bada gero ko dawa ba ko? a to wannan kuma <laughs> ya danganta ai ko da baka da arzikin ba da gero in ka dan ɗebi da bino ka raba shi ma yayi godiya gurin sarki Allah daga nan ne za ni hutawa salis mai jamfar hausawa bai ta gangashi yayi tsarawa maryam indiya na ta mun amshi godiya nake na godewa kake wa al'umma fara wani ka saka mu ciki watan rabudar da watan falala watan rahama da alfarma wata mutane bidar yanci ya zo mu dage kar da biyan sanya watan rabudar da watan falala watan rahama to Allah ba da lada to yanzu wani kira za ka yi masu sauraro masoyanka to kiran da zan yi ma al'umma shine su duba rayuwa kuma su yi wa Allah kamar yadda muke abubuwa muna duba menene ya tunkaro walau wani matsala ne ko kuma wani alkhairi ne mu faɗakar shi ne a duk lokacin da aka ji kuskure daga gare mu to don Allah don annabi a nemi wanda suka san mu ko kuma in an so inda za a gan mu a kira mu a gaya mana gaskiya saboda dan adam ajizi ne kuma ba mu fi karfin kuskure ba kullum mu masu kuskure ne babban abin da muke fata shine Allah ya ba mu hanyar gyarawa to don Allah in an ga inda idan mu ya rufe ba mu gani ba a taimaka saboda mai ji ya fi kowa jin daɗin lamarin sai ka daɗe kana ta wahalan ya za ka yi ka shirya ka kirkira da sauransu so ko ni da na ce ina ina yi kai tsaye ba wai kawai da na zo lokaci ɗaya ba a nakan yi tunaninta da zaran na gama tunanin komai ya kammala to sanda na zo ne sai in yi aiki saboda bugu da ƙari ni makaɗi ne kuma <laughs> to Allah ubangije ba da sa'a to amin amin nagode game da al'adunmu na gado dai kamar yadda ake azumi sau ɗaya a shekara akwai wasu al'adun da akan yi sau ɗaya a shekara musamman ma dai al'adar nan ta tashe da bahaushe kan yi a wannan lokaci kuma akan haka ne malam abdulkadir abubakar zailani da ke koyar da harshen hausa a jami'ar ilimin tarayya da ke zaria ya yi mana ƙarin bayani kamar haka farko kalmar al'ada ko kuma bukukuwan da akan yi a lokacin azumi al'ada ce wadda bahaushe ya samu bayan haɗuwarsa da larabawa domin idan aka ce al'ada kamar yadda malumin suka nuna mana kalma ce kuma abu ne da ake aiwatarwa wadda al'umma suka saba suke yin shi daga lokaci zuwa lokaci ita ko al'ada kalma ce ta samu daga kalmar larabci wanda tasirin zuwan larabawa ne da addinin musulunci ya haifar da wannan to wani al'ada da ake yi a watan azumi akwai al'adan tashe ita ce ah, ah, fiyayya ko kuma abin da aka fi sanya da ake aiwatarwa a wannan wata al'adan na tashe ya kasu kashi-kashi akwai tashe wadda yara suke yi yaran nan akwai na maza akwai na mata baicin na maza da na mata akwai wadda manya suke yi misali yara maza suna tashe kamar tashen mai suna yin tashen ah, tsoho da gemu suna yin tashen da sauran makamantansu duka wannan yana nuni ne da yanayin yadda rayuwar bahaushe yake bayan bayyana musulunci idan muka ɗauka tsoho da gemu al'ada ce wadda ake nuna yadda bahaushe ɗauka tsoho yanayin yadda ake ƙwarin a taimaka ma tsoho da sauran makamantansu mai kirniya al'ada ce wadda ake yi yara suke suke wasa don kuma wajen a nuna nishaɗi da yadda ake tafiya da harkokin yau da kullum amma kuma ƙwarayin mata yara akwai wanda ake yi a sha ruwa ruwa a sha ruwa lafiya da makamantansu al'ada ce wacce take nuni da idan an sha ruwa ga yadda ake yi da irin addu'o'i da aka yi wa masu gida bayan shan ruwa wadda ake roƙon ga fatan da ake yi da burin da ake yi bayan an mutu a tar da wannan abu akwai al'adar kamun gwabro wadda ake yi a kasar hausa muna iya sasha tashen maza ne ko za a sashen ne na maza mazan ma manya domin in aka yi magana kan gwauro al'adance ana magana kan wani ne wanda ya manyatta kaga to ba tashe ba ne wanda ya shafi yara kenan tashe ne na manya ana kokarin a nuna ma al'umma ga illancin gwabro ga abin da ake so ba a so mutum ya kai wani munzali na rayuwa bai aure ba wannan a takaice shine kan batun kamun gwabro kuma shi gwabron nan abin kunya ne a gare shi ya ga cewa duk ga abokan shi duk abu da sau'in shi duka sun yi aure amma shi na zaune bai yi ba menene dalili Allah kaɗai ya sani kuma shi ya san wannan to a irin wannan tashe idan an yi aka nuna ma al'umma wani shi ma ba zai so idan shekara ta kewaye ba wannan abin ya sake samun shi na'am to idan muka duba waɗannan bayanai da ka yi ka ce akwai tashen yara akwai kuma na akwai na maza akwai na mata sai na ga kamar yanzu zamani ya sa ba a cika tashen mata ba ko akwai binciken da kuka yi kuka gano haka to amma da iya sani na akwai tasirin zamananci kan wannan al'ada ta tashi al'adar tashen maza ne ko ko na mata akwai tasirin zamananci mu ɗauka ɓarayin maza mu san cewa shekarun baya tun kafin watan azumi ya kama yara suka yi shirye-shirye na neman buzu don a yi ganga da makamantansu ba dai don komai ba don a samu idan azumin nan ya zo goma ga watan azumin nan na cika a fara yin tashe amma a yau ina kyautata zaton wannan abu ya ja baya sosai a sani na kuma al'umma ma shaida ne ɓarayin mata su ma ya ja baya ba don komai ba za mu iya cewa akwai tasirin zamananci wannan zamanci wasu na ganin cewa duk wanda a gan shi na wannan gidadanci ne wanda ke duk tasiri ne na wannan harka na globalization wanda ke cewa al'adarmu wanda ke cewa tana koyi da abu ne na ci gaban al'umma ko kuma abu ne na faɗakar da al'umma da ilmantar da al'umma sai a rinka ja baya ba a yin shi soyayya da ke tsakanin masu aiwatar da wannan tashe ba a samu yanzu sai dai a koma harkan video game da makamantan so kuma harkan social media din da ake ciki a dinga chatting saboda haka al'adar ta ja baya akwai ta zuwa gobe in na ce gobe ina magana nan gaba kaɗan al'adar za ta zama sai dai a rediyo ko kuma a rubuce a takarda domin yau idan ka tambayi yara 'yan bana bakwai ba za su faɗa maka ga menene wannan al'adar ba ko kuma ce wannan al'adar ba yaya al'adar take idan sun gani ya zama abun bakon a wajensu um, kamar yadda ka ce zamananci yakan tafi da al'adun ko kuma yakan sa al'adun su ja baya ku a matsayin ku na malaman hausa wani kokari kuke yi ganin cewa wannan al'ada ba ta ɓace ba to al'ada a da akwai ababen da ke cewa al'ada ce ta al'umma amma sanadiyan cuɗanya da wasu al'ummar sai aka ɗauka misali akwai al'ada wata ke cewa ta bahaushe ce tsantsa akwai al'ada wata ke cewa ba bahaushe ba ce tsantsa mu ɗauka al'adar da ake yi wajen aure yanzu da bukukuwan da aka yi wajen aure da aka yi kamu da makamantansu amma yau sai dai a yi maza nice fada nice da makamantansu wanda ke tasirin zamanci kuma zamani idan ya zo babu yadda za ka yi da zamani sai dai ka iyaka bakin kokarinka kamar goguwa ce ko kuma annoba ne ko menene zan kamanta shi idan ya zo sai dai a hakuri da abin da ya zo sai dai a kokari a faɗakar da al'umma cewa wannan abu fa ba abu ne namu kayan aro ne sa'annan ga illolin da ke tattare saboda al'adar nan da ake ganin cewa abu ne na gidajenci a'a ba gidajenci ba ne ita ce al'ummar ita ce ta kan sa al'umma ta zauna lafiya ita ce takan sa al'umma ta zama ta gari tana ke da al'umma ta kasance ba ta gari ba sunanta ba al'umma ba idan muka duba sauran kasashen turawa waɗanda ba su irin wani al'ada ba su al'ada ta su da kansu za mu ga duk zaman kawai gashi nan ne babu tarbiyya ba makamantansu al'ada ta taka muhimmiyar rawa wajen tarbiyyar al'umma sa'annan al'adar da muke yi na tashe ita ma tana taka muhimmiyar rawa wajen nuna yanayin yadda al'ummar hausawa take bangaren addini da buri da fata wadda ake yi wa mutane bayan idan an mutu akan samu a cikin al'adar tashe to a takaice yanzu wani kira zaka yi al'ummar hausa akan kada siyar da al'adunsu to masana kuma mallon su kan faɗa mana cewa duk wanda ya bar gida gida ya bar shi to duk wanda ya bar al'adun shi tabbas ya yi watsi da darajar shi da mutunci da kiman shi akwai al'adu waɗanda yake cewa mun sani cewa kyawawa ne akwai al'adu wanda ke cewa mun sani cewa masana suka nuna ba su eh, ba a ce munana ba amma dai ba su kan wancan hanya waɗanda ke cewa ba akan so ma al'umma su yi sau tasirin addini da nake yawanci da aka yi maganan bahaushe yau ana maganan addini ne to saboda haka kyawawan al'adu kamata ya al'umma a mai da hankali a dawo da su a cigaba da rike su hannu biyu don al'umma ta ci gaba su ko al'adu na baki a bar su can bahaushe kan ce kayan aro ba ya rufe katare. to madalla game da labaran mawaka kuwa bayan daukan lokaci mai tsawo mawakin kudanci olumentin ya saki sabuwar waƙarsa a cikin wannan wata mai alfarma. star boys. Uh huh. We star boys. Yeah. Akon and Whiskey I'm feeling your love. Oh. haka kuma a karo na farko mawaki inyanya ya saki hotunan aurensa a yanar gizo eh, eh. Na Letzte die Gäste muss kommen, mit dem To da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen Hausa na Radio Faransa, ni hawa kai da na shirya na gabatar ke cewa a sha ruwa lafiya.